ta tuna mata kuruciyarta shi dai burinsa sarar ta ci abinci ta kwanta ta huta idan ta dawo daga makaranta baya san tana aikin wahala na gode da kulawarka a kaina baba Allah ya bar mana kai abin alfaharinmu amsa mata yayi da amin juyawa ta yi ta kalli sa mubarak da turai ni zan wuce yayana a huta lafiya bata jira amsar su ba da sauri ta fice daga ɗakin bayan fitarta tattaunawa suka ci gaba da yi game da yadda za a tsara komai na shagalin da za su yi tunda ta shigo ɗakin komai na ciki a gyare ta same shi safa ta kawo mata lunch ɗinta yana a saman tebul ta ɗaura mata shi cire lab coat ɗin jikinta ta yi a saman hanga ta saka lata shaf shaf ta canza kayan jikinta zuwa rigar shan iska daga bisani ta koma gefen gadonta ta zauna domin cin abinci farawa da bismillah ta yi ta kai hannu ta damƙi haɗaɗɗen kwaf na kwafi ta kurɓe sa bayan ta gama ta koma shan farfesun naman kaza da zafi zafinsa cikin kankanin lokaci ta shanye shi ta kuma damkar chips ta cinye ta cakumi boga ta tura a baki hankalinta kwanci take cin abincinta ringin ɗin wayarta ne ya janyo hankalinta ga duban handbag ɗinta da ke ajiye a saman filo ba ta yi niyyar ɗaga kiran ba don ita a ƙa'ida ba ta picking call idan tana cin abinci sai ta kammala hakan nan dai ta yi ra'ayin duba mai kiranta tishu ta yaga ta goge bakinta kafin ta yunkura ta riko handbag ɗin duba sunan mai kiran nata ta yi sunan ya fito baro-baro a saman screen ɗin iphone ɗinta princess mujidat murmushi hajiya saratu ta sake da zumuɗi ta ɗaga kiran cikin harshen turanci ta so mai mata kirari uwar gidan shugaban kasar Kanada, gimbiya mai jiran gado ta haɗaɗɗiyar daular larabawa sarauniya ɗaya tilo da ke mulkin zuciyar yaya hatim hu ina gwanar wata gatawa War gida sarautar mata daga ke babu ƙari mun kulle ƙofa Sautin kayataccen marmishin gimbiya mujidar ne ya karaɗa kunnuwan Saratu da alama ta ji daɗin yaban da Saratu ke yi mata. Bayan ta gama bayan ta yi mata kirarin, ta ɗaura da cewa habawa antina. Na yi fushi sai yau aka tuna da ni. Ai amana bata ce haka ba fi sabilillahi. Daga ke har yaya Hatim din ba kwa tunawa da mutane sai wanda ya taka ya je inda kuke. Idan ka ga Hajiya Saratu na magana da mutum fuskar ta a sake, to koma wane ne ba ƙaramin mutum ba ne babban goro ne magogin karfe daidai da ita ko ma fiye da ita zaran ne yayi daidai da kalar yadin zaran ne yayi daidai da kalar yadin ni kaina da naji muryar mai magana sai da na ji shock kai daga jin voice dinta zaka dai shaida jinin sarauta ce gaba da baya jinin arziki waɗanda suka gaji abin da izza da dattako take yin magana tamkar ba ta son furtata ba abin da kike tunani ba bane kanwata ban manta da ke ba kina a raina shi yasa ma na kira don mu gaisa ita ma da turancin ta mayar mata da amsa don ba ta jin Hausa duk da haka ban sako daga fushin ba gaskiya idan kina so mu shirya ki biyo yaya Hatim ku zo Najeriya ta yi murnar dadi din ta yi murnar birthday din baba na san halinki ba kya son taka kasar mu fuskar Hajiya Saratu a washe take yi mata magana na ji daɗin kirarin da kika yi mini shi yasa a kullum nake ƙara godewa Allah da ya bani sarƙai na gani na gari irin ku wannan abin alfahari ne hakika ban taɓa dana sanin auren Hatim da nayi ba saboda tunda muka kasance a gargashin inuwa ɗaya har Allah ya azurta mu da samun zuri'a ban taɓa samun matsala da shi ko danginsa ba kuna nuna min ƙauna sosai ni ma ina son ku Hajiya Saratu baki ya kira fuwa sauran boga ɗin da ke a bakinta tuni ta ƙarasa haɗiye ta daɗi take ji wai gimbiya mujidar ta kira ta a waya me kike ci ne na ji bakinki a cunkushe da wani abu wato har yanzu kanwata baki daina ciye-ciye ba ko tun tsarewa hajiya ta yi da dariya annoran fuskar ta sai ƙaran ninkewa yake yi mamaki take yadda gimbiya mu mujidat ke yi mata magana matar da saboda izzarta idan ka kira ta a waya ba ta fikin sai ka fara tura mata text message ka nemi izinin yin magana da ita idan ta ga dama za ta baka replay akan ka kira ta a lokaci kaza amma muddin mutum ya kira layin mujidat ba tare da ya fara neman izini ba to ba ta daga kiran nashi Allah sarki a can gidan dan iya idan muka koma bangaren su Alina tun ajiya Hajiya Adama da Unkul Abdullahi suka sanar da su game da zancen komawar su gida ya ce ba zai yiwu ba su dan kara kwanaki mana anan Unkul Abdullahi yake sanar da su cewa ai sun samu gidan da za su zauna a Abuja ya ɓoye ne bai sanar da su ba har ma ya samu aiki a kamfanin Sharafuddin ba ƙaramin farin ciki suka yi ba sun taya shi murna sosai musamman ma da suka ji cewa ba za su raba Anila da Junaid ba ko da ya kai shekarun da za su iya karɓar sa ne za su hakura ne har Allah ya bayyanar musu da su uzel tama rashin ɗan nasu ne ya ja har suke son karɓar shi Alina hadda kukan farin ciki ta ƙara jin son nata ba ita kadai ba hatta su mami sun ji daɗin ziyarar da suka kawo musu sun kuma jinjina ma kokarinsu na bar ma'ani laɗanta, su kansu sun fahimci ba ƙaramin so suke yi ma yaron ba tun daga shi ta dalilinsa sun dawo abuja da zama ba su kai ga barin gidan ba abi ne ya dakatar da su ya ce su ɗan jira akwai malamin da zai sanya su yi musu saukar alkur'ani a sabon gidansu hakan ba karamin daɗi ya yi musu ba don su ba su yi tunanin yin hakan ba Hankalin Mahabub ya ki kwanciya tun da ya tozali da hoton Angel. A daren ranar da kirye iya rintsawa saboda fuskarta da ke yi masa gizo. Ya kwana da mamakin baiwar kyan da Allah ya yi ma yarinyar. Bai taɓa ganin ido da ido ba, bai taɓa ganin ta ido da ido ba, sai dai a hoto. Ya san ta tun tana 'yar ƙaramarta. Anila take ɗaukar ta hoto da bidiyo tana sanyawa a status ɗinta. To anan ya santa, a ƙarshe da ya gaza Hakura bayan sun dawo daga sallar asubahi ya lallaba ya je ɗakin alina tsabar iya fadanci hada kiranta da anti bai taɓa kiranta hakan ba sai yau da allah ya jarabce shi da san sanin komai dangane da angel tambayoyi ya tsare alina da su akan ta faɗa masa da gaskiya yarinyar mutum ce ba ta haɗa jinsi da aljanu ba don shi gaskiya bai yarda da kyanta ba ya zarce na jinsin mutane tunda yake kallon indian film da korean drama bai taɓa ganin jarumar da ta yi kai kamar yarinyar nan kyau ba alina ta ci dariyar wawucar mahabu har tambayarsa ta yi ko dai son ta kake yi ne na ji kana ta zuzu ta kyawunta da sauri ya dafa ƙirjinsa da hannu yana faɗin sai ka ce dai bani da hankali an anti anila ai rijiya ba wurin wasar makaho ba ne na san ciwon kaina ban shirya yin jinya a gadon asibiti ba ni kawai kinta ne ya ruɗa ni ba wani abu ba tsakani da allah yarinyar ba matar yaku bayi ba ce ko makaho ya shafa fuskarta zai shaida hakan ta fi dacewa da manyan 'ya'yan masu kuɗi waɗanda suka jike da naira ni yanzu idan na ce zan so ta ko zan aure ta anti alina ina zan samu kuɗin ɗaukar ɗawainiyarta kuɗin man shafawarta da na zuwa salon kaɗai sun isa su takaita jarin mutum balle ni da ba kuɗi gare ni ba tsabar dariya alina har da hawaye shi ko fuskarsa a ɗaure ya yi mata maganar ba da wasa ba ya ƙara da cewa gwara na auri 'yar talaka wanda ba ta da tsayin gashi sai ya fi min sauki in manna mata yar naira ɗari biyar ta je gidan kitso a yi mata man shafawa a jiki kuma ko vaseline na siya mata ya wadatar iya kuɗinka iya shagalanka amma wannan ifiritun yarinyar wallahi anti alina duk talakan da ya aure ta ya cuci rayuwarta ya san ni har kotu zan iya kai kararsa ita kanta idan ta aure talaka ba ta yi wa kanta adalci ba fi sabilillahi lamarin mahabub sai addu'a haka irin kasantin kyan angel har faɗi yake shi ya kosa a gano su insha Allahu zai taya su da addu'a akan Allah ya bayyanar da su burin shi idan Allah ya sa ta dawo gidansu da zama zai zama na hannun daman ta saboda idan ta aure basarake ko wani mai ji da naira ya rinka samun yan canjin kashewa saboda Angel ya manta da zancen neman zubbansa gabaki ɗaya ya ɗaura burin duniya akan Angel har ya fara kiyasta kuɗin da zai da zai tatsa a wurin mijin da za ta aura da kyar alina ta samu mahabub ya fita daga ɗakinta ya addabe ta da zancen kyawun angel alhamdulillah a yau labarin ɓacewarsa angel ya dawo tamkar sabo a shafukan sada zumunta ta ko ta ina buga labaransa ake yi tare da hotunansu tunda ont suka fara yada labaran nan take wurin gidan jaridu suka bubbuga labaran da gidan rediyo ta ko ta ina zancen su ake yi kamar yau abin ya faru labari ya dawo sabo yanzu shine top story da ke trending a social media mafi yawan mutane kyawun angel ke rudar su har su kai ga daukar labaran su karanta sannan su yi shiya dinsa don a taimaka a gano su fuskar alina tun safi da annuri a kanta mutane sai kiranta suke yi a waya suna yi mata jaje haɗi da tambayarta wasu bayanai da suka danganci angel a ƙarshe suna ta yi mata fatan alkhairi Nambobinsu ne akan labaran da aka share da aka yi shiya nasu shi yasa mutane ke ta kiransu suna yi musu jaje ta natsu a saman mirochia turkish gown ce a jikinta launin marun ta yi bala'in ima da kyau babu mayafi a kanta zallar su markanta ce hannunta na a riƙe da wayarta tun ɗazu take maimaita karanta labaran su angel da aka yi postin ɗinsa a shafin ont na easter momi muryar jini ce ta janyo hankalinta ga kallonsa ta cikin miro hajiya adama ta yi masa gayu don yau ma a ɗakin ta ya uni ita ta yi masa wanka ta sa alina ta kawo mata kayansa ta sanya mishi jeans da shirt fara sumar kansa ta gyara ƙarasawa ya gaban kujerar da take a zaune ya ɗaura kansa saman cinyanta ƙamshin turaren jikinsa na hajiya adama ne da ta shafa masa wow my baby boy ka yi min kyau sosai lallai grand ɗin nan taka tana matuƙar tsanka irin wannan gayu haka da taimaka ɗaura wayar ta yi a gaban miro ta sanya hannu biyu ta ɗago da jini ta ɗaura shi a saman cinyarta. Langwabar da kansa ya yi saman ƙirjinta. Momi, na manta ban faɗa miki ba. Jiya wani mutum ya kira a waya, har ya ce wai in faɗa miki. Katse shi ta yi, yaushe aka kira ni Ba na son karya fa. Muryarsa da shaguba ya ce, Mai karya ɗan wuta ne momi, ni dai Allah ba karya nake miki ba. Mika hannu Alina ta yi ta ɗauki wayar tana shiga call lock, ta yi arba da new number da aka kira, kuma an ɗaga kiran. Junaid ba na hana ka ɗaga min kira ba zumbura mata baki yayi to ai na yi tunanin Angel ce ta kira kuma baki a ɗakin shine na ɗaga kuma ya ce in kai miki wayar ku yi magana ni kuma na kiya na ce sai dai ya faɗa min in gaya miki tun da ya fara magana ta kura masa ido tana kallon shi komai nashi burge ta yake yi musamman in ya sanya shaguɓa a maganar shi me yasa baka kawo min wayar ba ƙura mata ido yayi ba tare da ya furta kalma kalma ba sam hankalinta bai kwanta da bakuwar namban da ake yawan kiranta da ita ba tintini take ganin miss daga namban ta ki yarda ta daga kiran don har yanzu ba ta daina fargabar mutanen nan da suka ɗauke ta da sunan jami'an sirri ba junaid daga yau kar ka kara kuskura ka ɗaga min kira ka ji ko ɗaga mata kai yayi alamar A? Eh, ta ce yanzu zan sanya numba ɗin a blacklist hankalina zai fi kwanciya ta yi maganar a yayin da take ci gaba da daddanna wayar hannun hannunta blocking number ɗin ta yi sai da ta kammala baby juliet ya ce momi na manta ban gaya miki ba ya ce wai in faɗa miki dadin um, um, natsuwa ta tana kallon sa what shine ya ce min wai in ce miki dadin um sam ya kasa tuna sunan duk ta gagara da sun jin karashin sunan kai nake sauraro ka faɗa min mana wai ma dadin kirgiza kai ya ɗanyi mami kaina ya cinkushe na manta idan na tana zan gaya miki Murmushi ne shimfiɗe a saman labbanta idanuwanta akan face ɗinsa shikenan ma baby boy yanzu faɗa min ina ka ɓoye zoben mahabub na duba cikin rigar filo ban gansa ba ya kamata mu maida masa abinsa kada a yi mana kallon barayi gatsina mata hanci Junet ya haɗe da murmusa idanuwansa ya ce tab ai Allah ba na bashi na Angel ne na ɓoye shi wani wuri inda ba wanda ya sani Allah Angel zan bai mawa shi kuma kada ki faɗa ma kowa in ba kya so mu ɓata da ke dariya ce kunshi a bakinta kai junaid babu kyau fa da gumin saye saye zoben ta ya za ka ce ba za ka ba shi ba kana so angel ɗinka ta sanya abin sata kayan haram da ba mallakin ka ba girgiza mata kai yayi a'a momi to ai ba ni da kuɗin da zan siya mata wani shafa sumar kansa ta yi mominka tana da kuɗi zan siya maka wani boat please ka maida ma mahabud zobansa. kaji ji my boy daga mata kai yayi to zan mai maida mishi ba dan halin shi ba kuma Allah idan ya ƙara cinye min chocolate dina sai na sanya shi kuka fashewa Anila tai da dariya ba karaman nishadi yake sanya ta ba Allah sarki wannan kenan a can koɗe bangaren daular Alhaji Musa ya kasa fita ko da daidai da kofar ɗakinsa ne tun ce da ya zo gidan bakunta yake yi musu fitowa waye daga cikin bedroom jikinsa sanye da fara farakal ya ɗaure igiyarta a tsakiyar cikinsa daga nan ciki akwai shot da ya sanya sumar kansa ta manne mafatarsa saboda lemon ruwan wankan da ya ta dr shrem ba dai kyau ba dako ta ina sanyin ac ne ke ratsa fatar jikinsa ya ji daɗin dawowar shi gidan ankul ɗinsa bai da wata damuwa musamman ma tarbar da ya samu a wurin hajiya sara ta nuna farin cikin ganinsa kamar ɗan cikinta haka take tarayyarsa cike da nutsuwa ya nufi mirror don ya kimtsa kanshi gyaran murya da aka yi masa ne ya sa shi yin saurin juyowa baya don ganin wane ne lokaci ɗaya ya sauke ajiyar zuciya yana kallon onkul ɗin nasa yana daga tsaye a bakin kofa kayan motsa jiki ne a jikinsa shirt da riga sun ɗame jikinsa mutumin akwai kira kamar ɗan roxlin da fara'a akan fuskar shirin ya furta mai onkul ya yi maganar yayin da yake tunkararsa gabansa sai faɗuwa yake yi ya rasa gane dalilin da ya sa a duk lokacin da ya yi tozali da onkul ɗin nashi sai ya ji faɗuwar gaba kyakkyawar fuskar alhaji musa mai ɗauke da kayataccen saje ba murmushi sai dai ya ɗan sakar masa fuska fushi nake yi da kai shirin baka iya takowa ka zo ɗaki na ka gaishe ni ba ko da ma jira kake in zo rum ɗinka cike da izza da nuna isa yake yin maganarsa yawo shirin ya haɗe ba haka ba ne, uncle yanzu nake kokarin zuwa part ɗin naka ya matsa fuska yayi okay ni ma na faɗa ne kawai ba don wani abu ba ko akwai abin da kake bukata girgiza kai shirin yi. a'a ai ni ka gama min komai kawuna na gode sosai da kulawarka a gare ni Allah ya bar min kai matsawa Alhaji Musa ya yi dab da shi ya janyo shi jikinsa ya yi hogin din shi sannan ya furta idan akwai abin da kake bukata ka sanar da ni idan ma baka iya faɗa min ka tura min koda text message ne sannan akwai sako da za a kawo maka zuwa anjima ya karasa maganar tare da raba jikinsu daga na juna still face din uncle Musa ba fara'a haka Allah ya halicce shi bai da sakin fuska na gode sosai uncle tun jiya da na zo gidan nan aka yi min kyakkyawar tarba na ji daɗin hakan sosai shirin ba a yi min godiya next time kada ka ƙara fuskarsa a ɗaure ya yi maganar cikin jin shakkar shi shirin ya furta insha Allah ya ƙara da cewa buri na ka canza rayuwarka shirin bana son ganin ka a cikin damuwa ka manta duk wani abin da ya faru a rayuwarka shi yasa na dawo da kai gidana saboda na san zaka fi samun kwanciyar hankali sannan ina so na ji ra'ayinka ban ce ka bani amsa yanzu ba na fi so sai ka nutsu kai nazari tukunna jinjina kai shirin yayi idanuwansa na kallon kasa saboda kwarjinin Alhaji Musa bai iya jurar kallon fuskarsa ba zan hana ka yin duk wani abu da zaka yi don jin daɗin rayuwarka ba sai dai ban goyi bayan zamanka a cikin gida ba ba aiki abu na biyu kuma aure kasan shi ne Kasan shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure yana daga darajar mutum ya zamto mai cikar kamala da nutsuwa rayuwarka za ta canza idan ka yi aure na gaji da ganin ka a matsayin tuzuru ya yi maganar yana daga masa gira ta zolaya akan fuskarsa kunya ce ta hana shirin furta komai ji yake kamar kasa ta tsage ya shige yana cin nauyin uncle din nasa da a ce kayi aure da wuri da yanzu mun samu karuwar babies da sauri shirim ya juya mishi keya ya rasa ina zai tsoma ransa hakan da yayi ba karamin nishadi ya baka wannan shi ba Zinat ta shigo kun gaisa muryarsa kasa kasa ya amsa masa da eh jiya ta zo okay please shirim ina so kana taimaka mata kuna fita yawo a tare still kanwar taka bata canza ba san ba ta da nutsuwa ni ban taba ganin mahaddaciyar Kur'ani mara nutsuwa irin ta ba zaka ga duk rashin nutsuwar mutum in dai yana yawan karanta alkur'ani nutsuwa na shigar sa amma ita kullum abin na ta ƙara gaba yake yi a hankali shirim ya juyo ya kalle sa mamaki ne karara akan fuskar shirim wai yau shine kawo Musa ke yi masa magana har haka mutumin da bai iya surutu ba insha Allah uncle zan yi kokari wurin ganin na taimaka mata gida kai yayi haka nake son ji ni zan shiga ciki idan ka yanke shawara game da abin da na faɗa maka ka same ni a ɗaki ka sanar da ni ko kuma ka kira ni a waya amsa masa yayi da to sallama uncle Musa yi masa kafin ya fice daga ɗakin ajiyar zuciya shirim ya sauke hannun shi ɗaya dafa da kirjinsa lokaci ɗaya zuciyarsa ta kara tariyo masa haukan sinatu na jiya murmushin gefen fuska ya sake a ransa ya ayyana ko tana ina yanzu ya san zai yi wuya ta juri rashin ganin shi ai tun jiya da ta bar ɗakinsa cikin sanda ta nufi ɗaki akan hanya suka ci karo da tuni a cin hanya suka ci karo tuni abinka game da saurin kuka nan take ta kware mata baki tana kuka ta faɗa mata abin da ya faru lallashinta ta ne ta yi tana faɗin to menene a ciki ki kwantar da hankalinki duk duk dr da shirim duk dai dan uwanki ne ba wani bare bane ba yanzu bari na baki mayafi na ki ɗaura a kogunki ni kuma zan je ɗakin nashi in ɗauko miki zanin ai mantawa nayi ban ban baki onda kin sanya ba jiya ke kuma baki tuna min ba cikin shishshekar kuka take faɗin na tsani kaina ta ne ba ni da hankali sai yaushe ne zan daina hauka san ba ni da nutsuwa me yasa na kasance haka cikin kwantar da murya ta ne ta ce kar na kuskura na ƙara jikinci haka in ban da abinki ma me na damuwa haka Allah ke son ganinki don haka ki share hawayenki aini wallahi ba karamin burge ni kike yi ba saboda kina da hankali da yawa wasu 'ya'yan masu kuɗin ba sa girmama 'yan aikin su amma ke kin ɗauke mu tamkar iyayenki shi yasa nake ƙara ƙaunar ki Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mun haɗe da ku a ci gaba da labarin a kashi na gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na talatin Gyaɗa kai Obi yayi. Ni ma na fi so ki huta a na Ki ci abinci ki koshi. Idan ta kama ki kwanta ki bace. Dariya ta dan sake tana kallon baban nasu. Maganarsa ta tana mata ta Shi dai burinsa Sarar ta ci abinci ta kwanta ta huta idan ta dawo daga makaranta. Baya san tana aikin wahala. Nagode da kulawarka a kaina baba. Allah ya bar mana kai abin alfaharinmu.